الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون waɗannan azalumai su ne waɗanda da kansu suke bijire ta tafarkin Allah kuma suke fatan hanyar gaskiya ta zama karkatacciya don haka mutane su bita su kuma dangane da lahira kafirai ne ba masu shiri ne domin ta ba